yau sha hudu ne to sha hudu ga watan rabi'u tsani hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin da takas wanda kuma shi ya yi daidai da ɗaya ga watan biyar miladiya ta dubu biyu da bakwai a darasinmu na goma ko majalisinmu na goma a cikin karatun wannan littafi mai suna alwasiyatul kubra ko kuma ar-risalatul adawiyya wallafar shehin malamin nan gwarzo wanda ya yi wa musulunci hidima شيخ islam أحمد ibn abdul halim ibn abdul salam ibn تيمية الحراني الدمشقي wanda ya rasu hijira tana ɗari bakwai da ashirin da takwas a garin Dimashq a ƙasar Siriya. Ina muka tsaya? kai wato ba ku abin karatun nan kai ba ni ومن ذلك أنه يتوسط من دار تاشف تو آتد آه، كذا طيب. دب بادية تو بسم الله الرحمن الرحيم ما لا هنا سوى ومن ذلك أن المؤمنين توسطوا في المسيح فلم يقولوا هو الله أو ابنه أو ثالث ثلاثة كما تقوله النصارى ولا كفروا وقالوا على مريم بهتانا عظيما حتى جعلوه ولد بغية كما زعمت اليهود بل قالوا هو عبد الله وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول وروح منه ابن تيمية ينا مزنا أكي يدى ونن الأمة تمسلمي ألا مدعو في كل سيكي يزا إيتا يسن ياتت أتاسكيا أتكين قوة الأمر لا أكيدا لا إبادة لا شريعة dangane da sauran addinai da sauran kirkoki da sauran mabiya wasu ɗariku Allah maɗaukakin sarki ya zaɓi wannan al'umma ya sanya ta tsakatsakiya ba su yi shishigi da wuce gona da iri irin wanda nasara suka yi dangane da annabawansu ba ko annabi isa alaihi salam haka nan kuma ba su yi jafa'i kamar yadda yahudawa suka yi wa annabawansu ba ko suka yi wa isa alaihi salam Allah ya sanya wannan al'umma tsakatsakiya babu shishigi babu gazawa bayar da haƙƙi daidai gargado ba tare da zulake ba ba tare da wuce gona da iri ba ya ah, yake cewa min zalika anna almu'minina tawassatu fil masih yana daga cikin irin wasatiyya ta wannan al'umma tsakatsakiya da Allah ya sanya wannan al'umma cewa mu'minai waɗanda suka bi wannan annabi sallallahu alaihi wa sallama sun zama tsakatsakiya cikin al'amarin Isa almasih falam yaqulu huwa Allah aw ibnuhu ba su ce Isa dan Allah bane ba su ce Isa Allah bane ba su ce dan sa bane aw salisu talata ba su ce annabi Isa ɗayan uku bane wato ɗayan uku kamar yadda kiristoci suke faɗa Isa Allah akwai Allah Allah Isa Allah sannan Maryam mahaifiyarsa ita ma Allah ko ba su faɗa haka ba kama ta nasara kamar yadda nasara wato kiristoci suke faɗa wala kafaru kuma wannan al'umma ba ta kafirta ba ba ta bi hanyar kafirci ba wa kalo alamar yana bubbanan azima su kiri da ɗage mai girma su faɗa su jingina wa maryam alaihi kamar yanda yahudawa suka yi su yahudawa sun yi wa maryam mahaifiyar annabi isa alaihi salam ɗage ta hanyar kiranta mazinaciya suka ci mutuncinta suka ci zarafinta su kuma kiristoci sai suka ɗaukaka ta zuwa matsayin Allah to su kuma musulmi mu'minai sai suka zama a tsakiya ba su yi jafari ga Maryam alaihi salam ba ba kuma su wuce gona da iri cikin lamarinta ba sai suka zama a tsakiya din nan kamar yadda Allah ya ce wa kazalika ja'alnakum ummatan wasafa hatta wala kafaru ba su yi kafirci ba wa qalu ala maryama buhtanan azima suka kiri kage mai girma suka jingirawa Maryam alaiha salam hatta ja'aluhu walada badiya har suka sanya Annabi Isa a matsayin dan zina dan mazinaciya kama da a matul yahudu kamar yadda yahudawa ke riyawa bal qalu huwa abdullahi wa kalimatuhu alqaha ila maryam al-azra su abinda mu'minai suke faɗa musulmi mabiya annabi sallallahu alaihi wa sallama suna cewa shi annabi Isa bawan Allah ne kalmar sace wacce ya jefa zuwa ga maryam al-azra wacce ba ta yin aure ba al-batul wacce ta yanke zuwa ga ibada ta bar ainihin cakuduwa da jama'a ta koma ta keɓance kanta don ibada shi ne ma'anar al-batul wa ruhun minhu kuma ruhi ne daga ubangiji wannan shi ne matsayin da musulmi suke bawa annabi isa alaihi salam ba su yi azarfafiya ba kamar yadda kiristoci suka yi suka sanya shi dan Allah ko Allah ko ɗayan haka nan kuma ba su yi jafa'i ba irin na yahudawa wajen kiran sa dan a'a sun ba shi matsayi na bawan Allah matsayi na kalmar Allah matsayi na manzon Allah wanda Allah madaukakin sarki ya so ya halicce shi bisa ga siffar da ya faɗa mana a cikin alƙur'anin sa to kun ga mu'minai sai suka zama tsakatakiya a nan su ba su yi can ba ba su yi nan ba وكذلك المؤمنون وسط في شرائع دين الله haka nan a cikin shari'o'i na addinin Allah mu'minai sun zama tsakatakiya. فلم يحرموا على الله أن ينسق ما شاء ويثبت ما شاء كما فعلت يهود كما فعلت اليهود كما حكى الله عنهم في قوله سيكون السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء الى صراط مستقيم wato haka nan mummunai suka zama tsakatsaki a cikin al'amuran da suka shafi shari'a falam yuharrimu ala Allah ba su haramta wa ubangiji ba an yansakha ma sha'a ya shafe hukuncin da ya ga dama wa yuthbita ma sha'a ya tabbatar hukuncin da ya ga dama kama fa'alatul yahudu kamar yadda yahudawa su suka yi su yahudawa suna haramta wa ubangiji ya shafe wani ya tabbatar da wani su suna ganin idan Allah madaukakin sarki ya faɗi wani hukunci sannan daga baya canza shi to faɗarsa ta farko kamar kuskure ne yayi ya gano kuskurensa don haka lokacin da musulmi suka yi hijira bayan da suna kallon baitul maqdis suna sallah annabi sallallahu alaihi wa sallam da yayi hijira zuwa madina aka yi wata goma sha shida ko sha bakwai ana kallon baitul maqdis ana sallah daga baya annabi sallallahu alaihi wa sallam yi ta addu'a Allah madaukakin sarki ya canza masa alqibla daga baitul maqdis ta koma zuwa ga ka'aba Allah ya karba addu'a ta ya canza masa wannan alƙibla qad nara taqalluba wajhika fis sama falanuwalliyannaka qiblatan tarzaha Allah ce mun ga yadda kake ya san wato fuskarka kana daga kai zuwa ga gari mu kana addu'a Allah ya canza maka alƙibla to mun canza maka dan haka yanzu ka fuskanci alƙiblar da kai kake so Ka'aba to yayin da Annabi sallallahu alaihi wa sallama da musulmi suka fuskanci Ka'aba domin yin sallah Yahudawa suka ga haka sai suka tilauce suna ganin yaya ne da yana kallon baitul maqdis kuma yanzu ya dawo yana kallon kaba yayi yi tawaye ga addinin annabi ibrahim wanda yake da'awar ya zo ya da ya tawaye ga wannan addini domin su a aqidar su suna ganin Allah ba zai canza hukunci ba in kuwa har ya canza hukunci to alama ce da take nuna hukuncinsa na farko ya yi shi bisa kuskure to kaga wannan shugogo shugogo ne ga ubangiji madaukakin sarki da kuma rashin sanin girman ubangiji ubangiji yana da damar ya tabbatar da wani abu ya Allahu ma yasha'u wa yuthbit wa indahu umul kitab al'amarin duk gaba da hannun sa yake yana da yana da damar ya tabbatar da abu yana da damar ya canza shi ya goge shi ya kawo wani ya tabbatar haka yaso wannan kuma yana daga cikin kamala ta mashi'arsa babu wani abin da ya karfin sa ko ya gagare shi to yahudawa su a gurin su babu wannan don haka ne yayin da musulmi suka canza alƙibla su zuwa ga Ka'aba da umarnin Allah madaukakin sarki Allah yake gaya mana sai ya kuru sufaha da sannu wawaye jahilai za su rika cewa sai ya kuru sufaha minan nasi da sannu wawaye jahilai daga cikin mutane za su rika cewa ma wallahu an qiblati millati kanu alaiha menene ya canza su daga alqibla da suke kallo suna sallah to Allah yake kun ka gaya musu lillahi al-mashriq wal maghrib da gabas da yamma da kudu da arewa duk Allah ne jihar da take ta yamma da jihar da take ta gabas duk na Allah ne yana da dama ya ce a kalli yamma yana dama ya ce a kalli kudu yana dama ya ce a kalli arewa ko kuma a kalli gabas ya hadi man ya sha'u ila siratul mustaqim yana shiryar da wanda ya ga dama zuwa ga tafarki madaidaici duk wani abin da ya shar'anta to shiriya ce tafarki ne kuma madaidaici saboda haka babu bata a ciki lokacin da musulmi suke kallon baitul maqdis suna sallah a nan shiriyar take wannan shine hanyar madaidaiciya yayin da ya canza musu daga baitul maqdis suka dawo suna kallon ka'aba to nan ma a nan shiriyar take kuma wannan ita ce hanya da daidaiciya wa bi qawlihi wa idza qila lahum aminu bima anzala Allah qalu nu'minu bima unzila نؤمن wa yakfuruna bima wara'ahu wa huwa al-haqq مصدقا lima ma'ahu haka nan Allah madaukakin sarki yake gaya mana yadda su Yahudawa suke idan aka ce da su ku yi imani da abin da Allah ya saukar sai su ce mu dai za mu yi imani da abin da aka saukar mana kawai ba su yadda Allah zai kawo ta shari'a ba su nasu kawai wanda aka saukar musu wanda kuma suka caccanza shi suka shigar da rai a ciki suka yi annabawa ƙarya suka yi Allah ƙarya shi suke cewa za su ci gaba da rikewa ba abin da Allah ya saukar da Annabi sallallahu alaihi wa sallama wa yakfuruna bima yara'ahu duk wani abin da zai zo bayan wannan to suna cewa ba ta imani da shi wa huwa al-haqq al-hali kuma shine gaskiya musaddiqan lima ba'ahu kuma yana gaskata abin da suke yake tare da su لا التوراة أبدا الله بقى في تلك الفيضاء النبي إيسا النبي موسى بإنجيل أبدا الله بقى النبي إيسا عليه السلام الصلاة أبدا القرآن يزول شيئا بس فوقنا ولا جوزوا لأكابر لأكابر علمائهم وعبادهم أن يغيروا دين الله هما يتولى الأمة مسلمي نبي الدين النبي صلى الله عليه وسلم بس كان بس حلر تاوى من يمن يما لمنسو ده من يمن يما في إبادة أتكيسو ba su halarta musu su canza addinin Allah ba kamar yadda yahudawa da nasara suka halatta wa malaman su manya za su iya canza addinin Allah za su iya canza attaura za su iya canza linjila ba ka za su iya share wani abu za su iya tabbatar da wani abu za su iya kara wani abu shi yasa za ka ga kullum sababbin abubuwa ne ake samu a cikin littafin su ka ji wancan taba'a babu kaza wannan taba'a an kara kaza har kullum cikin ƙare-ƙare ake da rage-rage ake so a wajensu malaman suna da wannan asirat suna da wannan fawa suna da wannan dama da wannan gurbi na su yi taro su ce sun yi ijma'i abu baya ya kamata a cire shi daga cikin littafin sai kuma a cire su yi ijma'i sai abu kaza ya kamata a yadda a ci gaba da yi ko kuma a ce an yadda sai za ku ji ba wanda ya halaka kafin a sanya wannan sabo ya fito musu da cewa ya yafe wa yahudawa laifin da ake zargin su ko littattafan su suke zargi na sun yi wa kiristoci na kashe annabi isa alaihi salam a bisa a bisa aqidar su cewa su yahudawa da suka tsira annabi isa yace to shi ya yafe musu kuma duk kiristoci waɗanda suke bin mazhabar katolika ya kamata su yadda da wannan yafiya kuma aka faɗi haka to kaga a musulunci babu wannan wanda duk yayi laifi yana nan mai laifi Allah ne kawai zai yafe masa saboda haka babu wanda ya ya fito ya fito ya ce ya yafe ma wani laifi in ka ji wani malami yana cewa ya yafe ma wasu laifi to addinin kiristanci ke kokara ga addinin musulunci ba domin akwai waɗanda suna nan suna jingina kansu da musulunci amma za su iya cewa sun yafe maka wani ya bishi iska ce ya baka aljanna wani kuma ya sayar maka da kuɗi za a ga akwai guraren da ake sayarwa da kuɗi idan an zo kana da kuɗi a sayar maka aljanna din to kaga duk wanda aka koyar aljanna ma'ana an yafe masa laifuffukansa an kuma haramta masa shiga wuta to a addinin musulunci babu wannan musulmi da kwarai mu'minai da kwarai ba su yadda cewa malami duk yadda ya kai ga matsayi duk yadda ya kai ga girma zai iya halatta da Allah ya haramta ko kuma ya haramta da Allah ya halatta bai da wannan dama malamai abin da aka ba su dama shi su yi ijtihadi lokacin da ake bukatar a san wani hukunci su yi kokari ta hanyar bin alkur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wa da maganganun magabata su fitar da hukuncin da ya dace da waɗannan abubuwa idan sun dace da daidai Allah ya ba su lada biyu idan sun yi kuskure kuma Allah ya gafarta musu kuskuren su ya ba su lada ɗaya na ijtihadin su amma kuskuren yana nan a matsayin kuskure ba zai tashi ya zama daidai ba annabi sallallahu alaihi wa haka ya faɗa a cikin hadisin muawiya ابن ابي سفيان رضي الله عنه اذا اجتهد الحاكم فاصاب فله اجران واذا اجتهد الحاكم فاخطا فله اجر واحد idan mai yin hukunci mai neman ya san hukunci na shari'a ya yi bakin kokarinsa sai kuma ya dace ya sami sanin hukunci din to yana da lada daya idan kuma ya kuskure wajen bincike ya fada cikin kuskure ba wai da ganganci ba illa iyaka iya bakin kokarin sa iya inda ya iya kaiwa gare shi kenan to yana da lada dai na kokarin da yayi na ya gano daidai sannan kuma an yafe masa wannan kuskure da yayi amma kuskuren yana nan shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da cewa akwai daidai akwai kuskure a cikin wannan hadisi yace fa asaba ya dace da daidai sannan yace fa akhta'a yayi kuskure ashe kaga idan malamai biyu suka yi sabani wani yace abu kaza halal ne wani yace haram ne to babu shakka ɗaya daga cikin su daidai yayi ɗaya kuma kuskure yayi ba zai yiwu ba duka duka malaman biyu su zama daidai suka yi ɗaya ya ce haramun ɗaya ya ce kuma halal ko ɗaya ya ce wajibi ɗaya ya ce haram ba zai yiwu a ce dukkaninsu sun yi daidai sun dace da hukuncin Allah ba dukkaninsu sun yi daidai wajen yin kokarin su gano hukunci din domin Allah ya ba su wannan dama kamar yadda ya cikin wannan hadisi amma ba su yi ba na a ce dukkaninsu sun yi daidai wajen cimma wannan hukunci ba ɗaya daga cikin su ya dace ɗaya kuma ya yi kuskure wanda ya dace da dalili na alkur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya dace da daidai wanda ya kuskure ma waɗannan abubuwa guda biyu shi ne ya kuskure amma mu matsayin su a gurin mu duk matsayi ne na malamai waɗanda suka yi iya bakin kokarin su muna yi musu addu'a da fatan alheri muna musu addu'a ta kwarai muna neman Allah ya gafarta musu ya ji kansu wannan shine matsayi na ahlus sunna a ko ina ba sa ɗaukan malaman su suna da damar su halatta ko su haramta amma suna da damar na su ijtihadi abinda ake cewa ijtihadi mutum malami ya iya bakin kokarinsa istifragul wus'i wal juhdi fi talab al fi talab fi talab al fiqh malami ya iya bakin kokarinsa ya ta duk abinda da zai iya na sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama da ayoyin alqur'ani wajen ya gano hukuncin wata mas'ala yana iya ya dace yana kuma iya ya kuskure idan ya dace yana da lada biyu ladan kokarin da yayi da kuma ladan dacewar da yayi idan kuma ya kuskure yana da lada daya ladan kokarin da yayi kuma an gafarta masa laifin da yayi kuskuren da yayi Allah madaukakin sarki ya karantar da mu rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana kuma ya tabbata cikin hadisin Annabi sallallahu alaihi wa sallama hadisin Abdullah dan Abbas Allah ya ce qad fa'altu na karbi wannan addu'a saboda haka duk abin da wanda al'umma ta fada cikin sa bisa ga kuskure Allah ya yafe mata ya karfi tubanta to haka al'ummar annabi sallallahu alaihi wa sallam suke wala jawazu li akabir ulama'ihim wa ubadihim masu ibada cikin su an yughayyiru dinallahi su canza addinin Allah fa ya'muruhum bima sha'u su yi umarni da abin da suka ga dama wayan hauhum amma sha'u su hana su abin da suka ga dama kama ta fa'aluhun nasara kamar yadda kiristoci suke yi kama zakarahu Allah ta'ala anhum kamar yadda Allah ya labarta mana labarin su kiristoci bi qaulihi da fadarsa ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah sun riƙi malaman su sun riƙi masu bauta a cikin su iyayen giji Allah ba sun mayar da su iyayen giji Allah ba قال علي بن حاتم قلت يا رسول الله ما عبدوهم علي بن حاتم علي بن حاتم kirista ne ya zo ga annabi sallallahu alaihi wa sallama yana neman ya san shari'a to lokacin da ya ji ana karanta wannan ayar ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum min arbaban min dunillah kiristoci sun mayar da malamansu da masu ibada cikin su iyaye giji ba Allah ba lokacin da ya ji ana karanta wannan ayar sai yake cewa ya rasulullahi ma abaduhum ai ba su bauta wa malamansu ba shi abin da tsammanin sa bautar shi ne a ce suna faduwa suna yi musu sujjada suna musu ruku'u suna musu sallah ya ta iya nan ibada da ta tiki to shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma abaduhu eh ba su bauta musu ba irin yadda kai kai ci ibada ba su je sun sanya su a gaba suna ruku'u da sujjada a gaban su ba walakin ahallu lahum al haram fa ata'uhum amma ai sun halatta musu haram sun kuma yi musu biyayya a nan wa harrabu alaihim al halal sun kuma haramta musu halal fa ata'uhum sun musu biyayya yace eh haka ta faru wa fi lafzin a wani lafazi annabi yace fa tilka ibadatu to ai wannan shine bauta musu din ashe ka yadda ka bi wani saboda matsayinsa na ilimi ko matsayinsa na ibada ko sarauta wajen ya halatta maka haram ka yadda da wannan ko ya haramta maka halal ka yadda da wannan to bauta masa ne ba wai lalle sai ka yi masa sujjada ka yi sallah a gaban sa a matsayin shi kake ba matukar za ka bi shi a cikin abin da Allah yake abin da Allah ya haramta ka yi masa da'a wajen halatta abin ko ka bi shi wajen yi masa da'a cikin haramta abin da Allah ya halatta to wannan bauta masa ne da ka kalmar bauta tana da fadi shi yasa Allah ce wa inna shayatin la yuhuna eh, wa inna shayatin la yuhi ba'dhum ila eh, لو يوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون lalle shaidanu suna wahayi sashe su zuwa ga sashi domin su yi jayayya da ku akan abin da Allah ya halatta ko ya haramta Allah ce wa in ata'tumuhum innakum la mushrikun hal lalle idan za ku yi musu da'a cikin wannan abubuwan kaga Allah sai ya faɗi da'a sai ce innakum la mushrikun lalle kun zama masu shirka kun zama mushrikai ashe a cikin shirka akwai shirku da'a wannan ita ce malamai suke kira shirku da'a ka yi wa wani biyayya cikin abin da yake zai jawo maka hushin Allah ka san Allah ya haramta abin amma kai masa biyayya wajen halatta abin ko Allah ya haramta abin kai masa ya halatta abin kai masa biyayya wajen haramta shi to in har kai haka ka fada cikin shirku da'a wal mu'minuna qalu lillahi qalu lillahi al-khalqu wal amru فكما لا يخلق غيره لا يأمر غيره haka nan mu'minai wannan al'umma a wajen bawa Allah madaukakin sarki haƙoƙinsa na rububiya suna cewa halitta ta Allah ce ma'ana Allah shi ne kadai ya kadaita da halitta wal amru haka nan umarni na a sa ka kai abu ko a hana ka wannan Allah shi kadai ya kadaita da wannan kamar yadda ya kadaita da halitta shi ya kadai ya kadaita da halittar mu don haka shi kadai ya kaɗaita da ya babu umarni ko ya hana wannan shine aƙidar wannan al'umma haka da la yakhluqu ghayruhu la ya'muru ghayruhu kamar yadda babu wani wanda yake halitta ba Allah ba to haka nan babu wanda wani wanda zai shata doka ya ce abi ba Allah ba wannan ita ce aƙidar wannan al'umma wa qalu sami'na wa ata'na sannan kuma suka ce min jimin bi fa ata'u kullama amara Allah bihi fa ata'u Allah ba a ta'u kulla ma amara Allah bihi suka yi da'a cikin duk abin da Allah madaukakin sarki yayi umarni da shi wa qalu inna Allah yahkumu ma yuri suka ce kuma Allah yana hukunta abin da ya ga dama yana da dama ya hukunta kowane irin hukunci ya zo da kowane irin hukunci wa amma al-makhluq falaysa lahu an yubaddila amra al-khaliq ta'ala walau kana azima amma duk wani mahaluki ba Allah ba ba shi da wata dama na ya canza umarnin ubangiji ta'ala duk irin girman da yake da shi da duk irin matsayin da Allah ya bashi ba ya da dama ya kawo canji a cikin umarnin Allah ko a cikin halinsa wannan ita ce akidar wannan al'umma sai suka zama wasan tsakanin yahudawa waɗanda su suna ganin idan Allah ya yanka wani hukunci to ba zai canza shi ba in kuma har aka canza shi to alama ce da take nuna ɗayan kuskure ne Allah ya kuskure a nan kun ga a nan yahudawa sun yi jafa'i game da ubangiji sun tauye haƙƙin ubangiji ba su ga girman sa ba ba su kaddara shi ba kamar yadda Allah ce wa qadar Allah hatta qadrihi ba su ba shi matsayin sa wanda ya cancanta a bashi ba ba kuma kamar yadda su kuma nasara suka ba wa ainihin malaman su dama aka saki akalan su cewa suna iya halattawa suna iya haramtawa su a wannan al'umma sai suka zama tsakatakiya Allah yana da damar ya sa hukunci kuma ya canza shi yana da damar ya hukunta abin da yake nufi sannan kuma babu wani mahaluki da yake da damar ya kawo wata doka da za ta haramta ko ya kawo wata doka da za ta wajabta wacce ta saba wata Allah madaukakin sarki sai suka zama tsakatsakiya tsakanin waɗannan da waɗancan wannan ita ma wasatiyya ce wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasatan ita ma wannan wannan wajibi yana tabbatar da wasatiyyar wannan al'umma tsakatsakiyar wannan al'umma wa kadhalika fi sifatillahi ta'ala haka nan a cikin sifofin Allah wannan al'umma ta zama tsakatsakiya take fa innal yahuda yahudawa wasafu Allah ta'ala bi sifatil makhluqin naqisa sun sifanta Allah da sifofin mahaluki sifofin da suke na tsaya ne na gajiyawa ne na ci baya ne amma kuma suka sifanta Allah da su فقالوا هو فقير ونحن أغنياء سكت إن الله فقير ونحن أغنياء Allah shi ne mai bukata mu kuma mu ne mawadata ko saboda Allah madaukakin sarki ya ce man zallabi yufridu Allah qardan hasana sai da'ifa lahu abafan kathira wane ne zai bawa Allah rance mai kyau Allah ya rika ya masa lada rika yawa mai yawa sai suka ce kenan Allah din matalauci ne bukata yake a wajen mu mu kuma mu ke da wadata kaga rashin sanin girman ubangiji ne rashin sanin martaba da matsayi na ubangiji jafa'i ne ga Allah maɗaukacin sarki wa qalu yadullahi maglula haka nan suka ce yadullahi maglula kamar yadda Allah maɗaukacin sarki ya bamu labarin su laqad kafara alladhina qalu wa qalu yadullahi maglula dullat aydihim wa lu'inu bima qalu bal yadahu mabsuutatan yunfiqu kayfa yasha suka ce halin Allah a cikin a cikin kukumi yake da sakari ma'ana Allah maɗaukacin sarki mai kankama hannunsa ne mai ruwa ne baya sakin hannunsa Allah madaukakin sarki yace gullat aidihim hannunsu ne a cikin sasari kuma haka Allah madaukakin sarki zai fito da sura na gobe kiyama a cikin wannan sasari wa lu'inu bima qalu kuma wannan magana da suka faɗa Allah ya tsine musu saboda ita bal yadahu mabsuutatan yunfiqu kayfa yasha hannun ubangiji a cikin suke yana ciyarwa yadda ya ga dama to rashin sanin girman ubangiji da kadara ta ubangiji yasa suka sifanta shi da sifa ta nakata wanda ko da mahaluki aka sifanta da wannan sifa an sifanta shi da sifa ta nakata an aibanta shi ne ba an kwarganta shi ba ko mutum ne makhluk mahaluki aka ce da shi barowaci to an nakasta shi ne ba an darasta shi ba ko mahaluki ne aka ce da shi mai bukata ne ba mai wadatar da waninsa ba to an sifanta shi ne da sifa ta nakata ba sifa ta kamala ba to bare kuma a sifanta ubangiji da irin waɗannan sifofi wa qalu innahu sa'ida min al-khalqi fastaraha yawm as-sabt haka nan suka ce Allah madaukakin sarki ya gaji lokacin da ya halicci sammai da ƙasa sai ya gaji saboda aiki don haka ranar asabar sai ya zauna ya huta za haka suke hutu ranar asabar suna kwaikwayon ubangiji bisa riyawarsu to kaga wannan sifa ce ai ta tawaya ita kanta gajiyar ai ba sifa ce ta kamala ba a duk lokacin da aka ce ga mutane biyu suna aiki amma aka nuna ɗaya aka ce wane ya gaji wane bai gaji ba wanda aka sifanta da gajiya a nan shine aka sifanta da sifa ta tawaya wanda aka ce bai gaji ba shine aka farzanta to idan ya kasance makhluki duk da nakasarsa sifar gajiya sifa ce ta tawaya a haƙƙinsa ta yaya za a sifanta ubangiji da wannan sifa saboda haka mu aqidar mu ahlus sunna aqidar musulmi na kwarai shine dukkan wata sifa dukkan wata sifa ta kamala sallahu aula biha Allah shi ya fi cancanta a sifanta ta wannan sifa sannan dukkan wata sifa ta nakasa to Allah madaukakin sarki sallahu aula bi an yunazzaha anha Allah shi ya fi cancanta a tsarkake shi daga wannan sifa da dukkan wata sifar da zaka kalla ka ce wannan sifa idan aka jingina wa ma dan adam an tauye shi to Allah shi ya fi cancanta ka tsarkake shi daga wannan sifa duk wata sifa da zaka ce wannan sifa ta kamala ce to Allah madaukakin sarki ya fi cancanta ka ba mu wannan sifa domin shi ne ya fi kowa kamala wannan tara wata kul makhluqa bi sifatil khaliqi su kuma nasara kiristoci sai suka juyar da al'amarin sai suka dinga sifanta makhluqi abun halitta da sifofi na mahalicci al-muqtasati bihi wa sifofin da Allah ne yake banta da su sifofin da mahalicci ne yake banta da su sai suka duka sifanta wani mahaluki da su فقالوا إنه يخلق ويرزق ويغفر ويرحم ويتوب على الخلق ويثيب ويعاقب ويعاقب سكة النبي عيسى Allah ne yana halitta yana azurtawa yana gafartawa yana jin kai yana karɓar tuba yana yafe wa halittu yana takanka musu yana musu hukuma aka samu wasu waɗanda suka bi tafarki na kiristoci cikin wannan al'umma su ma suka yi tarayya da kiristoci a nan suke jingina ma wasu waɗanda suke girmamawa wasu sifofi na ubangiji su jingina musu tasriful kauni su ce suna iya jujjuya duniya a ce akwai ainihin al-gautu al-qutub al-gautu wani kutubi gauti wanda shi ne tafiyar da lamarin duniya yake a hannunsa ruwan sama da fitar da tsirrai da ba da arziki da halawa da kashewa da rayawa da azurtawa da talantawa duk ta hannunsa suke biyawa. Allah ya ba shi wannan wannan matsayi an samu cikin wannan al'umma waɗanda suke da wannan da'awa da awa ta kudubiyya cewa akwai wani kudubi kuma a kowane zamani shi ɗaya ne tilo shi ba ya da kini kuma Allah ya danka komai a hannunsa to kaga wannan tafarki ne na kiristanci a ce zai iya bayarwa zai iya hanawa zai iya azartawa zai iya talantawa to banda ba kudubin akan iya duban wasu waɗanda su ba a ce sun kai kudubin ba ko dai an ce shi su ne autadu da za a ce akwai autadu akwai abdalu duk makamai ne daban-daban kuma kowaɗanne adadi ne iyakantacce kamar wato autadu su su arba'in abdalu su su saba'in idan nisabi ya cika ba a ƙarawa kamar 'yan majalisu akwai adadin da ake so iya su za a zaɓa a naɗa wannan matsayi idan wani ya mutu su waɗannan sai su yi taro na 'yan majalisa sai a ga cikin sauran waliyai ordinary marasa mukami wa za a shigo da shi cikin majalisa sai a yi taro sai a shigar da wani duk wannan yana nan rubuce cikin littattafan a sufanci to kaga wannan bin tafarki ne na kiristanci wanda yake yadda da wannan yana yadda da wani bangare yana aki da kiristoci ya sani ko bai sani mu ahlus sunna ko mu musulmai na kwarai babu batun a ɗauki wata sifa a bai a sifa ta ubangiji a danka ma wani wani Allah komai matsayinsa ba wani wanda ake bawa sifa ta Allah komai matsayinsa ko a ce yana halitta yana halitta ko a ce yana kashewa ko a ce yana rayawa akwai wanda yadda aka ce sun raya matattu akwai wanda ya kwace da jakar rayuka saboda wai kawai an ɗauko ruhin muridinsa ya kuma ce a mayar an ce ba za a mayar ba ya kwace ya zanzage duk waɗanda suka mutu a ranar suka tashi kuma ubangiji ya koka da wannan sai to kaga mun yi asarar rayukan wannan yinin da ka sakan maka ran muridin sa baya dai kaga aida mun tsira da sauran to kaga wannan yana da cikin tafrihul tafrihul kafiri har ma wani daga cikin waɗanda suke da ganin kansu malamai yana tare abin yace to menene ne menene dan shi abu Qadir ya kwace rayuka annabi Musa ba alaihi salam ba mala'ika Jibril ya mala'ika mala'ikan mutuwa ya zo daukar ransa ba ya mare shi to idan annabi Musa ya mari mala'ika to dan menene abu Qadir ba zai iya kwatar rayukan wasu ya mayar musu ba ka duba irin wannan jafa'i lokacin da mala'ikan mutuwa ya zo wa annabi Musa alaihi salam hadisi ne sai yana cikin Bukhari ya zo mata a fita ta mutum kawai ya shigo gidansa ya ce na zo ɗaukar ranka ku duba yadda abin ya kasance kawai tana cikin gida kawai ka ga mutum zikau a kanka ya ce na zo ɗaukar ranka me eh, eh za ka kai ai sai ku tufo shi fa bai san mala'ikan bane ba sallama ba kwankwata gida ba kawai ya ganshi ya ce na zo in dauri hinka a wannan yanayi ne yana shi amma lokacin da ubangiji ya gaya masa cewa in yana son ya samu rayuwa ya ɗora hannunsa a kan gashin bijiminsa iya abinda hannunsa ya rufe na adadin gashin Allah ya ba shi iya adadin wannan shekaru ya ce ya ubangiji na zaɓi saduwa da ta ban bai san cewa mala'ikan ba inda ya san mala'ika ne da Allah dan da zai bari mala'ika waye zai zai san mala'ika gashi nan kuma ya daga hannu ya bari ko aljanna ya zo ce ka fahimci aljanna aljanna ba za ka bari shi ba bare mala'ika kuma mala'ikan ba na mutuwa ba wai mala'ikan ba da arziki ba wanda za ka ce karkar karkari a ce da ya kai a kawo arzikin da ya ka maka wannan na mutuwa ne na mutuwa ne saboda haka in ran in ajali ya zo babu wanda ya sai canza shi babu wanda ya sai canza shi ya tabbata cikin sahihan hadisa annabi sallallahu alaihi wa sallama yana ba mu labarin annabi Sulaiman a fadarsa wata rana yana zaune sai mala'ikan mutuwa ya zo to sai yake ta kallon wani daga cikin fadawan da suke fada bafadan duk sanda ya daga ido sai ya ga mala'ika da yana kallon sa tunda an san juna wannan mala'ika ne ya zo ziyara amma a sifa ta mutum amma bafadan da ya kula duk sanda ya daga ido sai ya ga sun hada ido da mala'ikan nan sai ya firgita sai ya ce ya bayan mala'ikan ya tafi sai ya ce ya nabi Allah ni dai ka sa iska ka ɗauke ni da aljanu a kai ni can ƙasar hindu a raba ni da inda kake wato ai wata tafiya mai nisa saboda na ga mala'ikan nan duk ɗan lokaci kaɗan na ɗaga ido sai ba zaman haɗa ido ni dai a ɗauke ni a gudu da ni can cikin cikin mutanen indiya shike nan annabi suleiman ya sa iska aka ɗauke shi aka tafi da shi aka jefa can cikin indiyawa mala'ikan mutuwa ya dawo bayan lokaci zuwa wannan fada sai annabi suleiman yake tambayar sa cewa ya aka yi kara zanar da mafadi na wancan zuwa da kai yi ta kallon sa ya ana zana yanzu kaga ya saba mun ɗauke shi mun jefa kan kasar hindu ne mala'ika yake cewa mamaki ne Allah ya umarce ni in ɗauransa a ƙasar Hindu a wani lokaci da naga kuma lokacin ya matso amma kuma ga anan to ina kallon sa ina ta mamaki lokacin yana yi na je can hindu sai ga shi kuma aina ba ta kunu kun kuntum fi burujin babu inda zaka je ka guje mutuwa babu inda zaka je ka guje mutuwa shi yana mamaki shi kuma ba da yana a tsorace shi shi mamakin da yake yaya gashi an ce in je indiya bayan awa kaza je tsauran amma kuma ga shi anan yaushe ya tashi a irin tafiya ta wannan lokaci har ya je India lokacin na yi kuma ina zuwa gurin da aka ce in je sai gashi to yanzu wannan da ya sani <laughs> da da ba jefa shi ba to kuma har a ce akwai wani shi zai iya zai iya kwatar kansa daga hannun mala'ika har zai kwace ba ma wai na muridinsa ba har ma na wasu ma ya kwace har ma ya mai musu kaga duk wannan sai koyan wani bangare na da kirista ko a ce wani yana gafara ko a ce yana bada rahama a ce a shafa kan mutum shi ke da ya samu rahama ya samu albarka da an shafa kansa shi ke da ya samu wata albarka wanda ba ya shafa shi ma wanda aka shafa kansa shi ma ya samu albarka ai ta shafa shafi to kaga wannan duk kwaikwayo ne na a na kiristoci da suka faɗa din suka filalo suka shigo cikin wasu aƙidu na musulmi ba a sani ba ga duk wanda ya karanta aƙida ta ta sufanci zai ga yadda suke da alaƙa da irin waɗannan aƙidoji tsofaffi aƙidoji na kirista na yahudu aƙida ta ta addinin barhamiya na indiya na buga duk zai ga sun saɗaɗo sun shigo cikin wannan wannan tafiya to kiristoci suna da wannan wal mu'minuna amanu bi anna allaha wa ta'ala amma su mu'minai suna tsakatsakiya ba su ɗauki ba su sifanta Allah da sifofi na nakasa ba sifofi na tawaya haka nan ba su sifanta wani makhluki da sifofin Allah ba sun yi imani da anna Allah subhanahu laysa lahu samiyyun wala niddun Allah ba shi da wani wanda yake tamka ba shi da wani wanda yake kini walam yakul lahu kufuwan ahad ba shi da wani wanda yake tsara daidai da shi ba wani ɗaya wanda yake daidai da ubangiji wa ka ne shay'un babu wani abu wanda yayi tanka da shi wa kullu ba siyahu ibadun lahu wa ilayhi duk wani abin da ba Allah ba to bawa ne na Allah kuma mai bukatuwa ne zuwa ga Allah wanda ita ce aqidar aqida ta mu'minai aqida ta musulmi na kwarai Allah yana da sifofi tsarkaka yana da sunaye masu kyau ko mafiya kyau babu wanda yake yayi kama da ubangiji babu wanda yake kini ko tamka ko tsara ga ubangiji in kullu man fis samawati wal ardi illa ati ar-rahmani abda laqad ahsahum wa addahum adda wa kulluhum ati yawm al-qiyamati farda duk wani abin da yake cikin sallai da duk abin da yake cikin kasa babu wani face ya zo ga ubangiji mai rahama a matsayinsa na bawa laqad ahsahum Allah ya kididdige su ya iyakance su wa addahum ya kididdige su addan kididdigewa Allah ya san komai ya san kowa wa kulluhum atihi mai qiyamati farda kowa shi kadai zai zo tilo gaba ga ubangiji to haka wannan al'umma take tsakatsakiya tana sifanta ubangiji da sifofin sa tsarkaka da sunayensa mafiya kyau ba sa sifanta wani bawa duk matsayin da Allah ya bashi da wata sifa ta ubangiji wa min zalika amrul halali wal harami haka nan al'amarin halal da haram فإن اليهود كما قال تعالى فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا الأمر حلال ده حرام يهودا كما يند الله يكي سبو ده ودن suka zama waɗanda suke Yahudawa waɗanda suka ce sun tuba haramna alaihim tayyibatin uhillat lahum sai muka haramta musu daɗaɗan abubuwa waɗanda da an halatta musu su amma saboda zalunci su sai muka musu su وبصدهم عن سبيل الله كثيرا da kuma doge wasu ga barin tafarkin Allah su su cije su kini kariya su kuma hana wasu su tafarkin Allah suna yin haka da dama to bisa wannan zalunci da suka yi sai muka haramta musu abubuwa da dama da muka halatta musu wa alal ladina hadu harramna alaihim kullu bi dhufur wa min al baqari wal ghanami harramna alaihim shuhubahuma illa ma hamalat dhuhuruhuma aw al hawaya aw ma ikhtalaqa bi 'adl zalika jazainahum bi baghihim wa inna lakadithun haka Allah madaukakin sarki ya sakan ka musu saboda zalunci kuma Allah madaukakin sarki ke cewa masu gaskiya ne saboda shishigin yahudawa da ƙetare iyakar ubangiji da zaluncin su da zaluntar bayan Allah da cin riba Allah madaukakin sarki sai ya sakan ka musu da haramta musu daɗaɗan abubuwa da Allah ya halatta musu fala waɗanda suke da asaifa ko kokatu Allah da ɗaukakin sarki ya haramta musu cin su mislul ibil Allah ya haramta musu cin raƙuma wal batti Allah ya haramta musu cin agwagwa wala shahmil sarbi ko sarabi Allah ya halatta musu cin kitsan da yake ya lullube abin da ya lullube da ake ce mata wannan eh, ba ko da ba tumbi kitsan da ya lullube tumbi da wanda ya lullube hanji Allah ya halatta musu shi a sarab shine tumbi da hanji kidan da ya lulluɓe wannan Allah na madaukakin sarki ya haramta musu cin sa wal kulyataini Allah ya haramta musu cin koda walal jadi fi labni fi labani ummihi Allah ya haramta musu wannan ba fi labani bane fi batni ummihi haka nan dabbar da take cikin mahaifiyarta mu a musulunci idan aka yanka dabba to wacce take ciki ita ma ta zama nama ba sai an yanka ta ba ba sai an yanka ta ba kamar yadda Allah ke cewa zakatul jamili zakatul ummihi idan an yanka dabba to kamar an yanka ita ta cikin tafi saboda ka ba ta bukatar a sake yanka ana iya amfani da dalan a ci to su Allah ya haramta musu wannan duk kayayyaki masu daɗi irin wannan sai Allah ya haramta musu ba dan komai ba illa saboda zaluncinsu ila ghairi zalika mimma hurrima alaihim min at-ta'ami wal libasi wa ghairihima da abubuwa ire-iren wannan waɗanda Allah ya haramta musu na abinci da kayan sawa da abubuwa masu kama da haka da Allah ya haramta musu wannan to saboda zalunci su ne wannan shine a tahrimu shar'i wanda ya kasance a cikin Yahudawa saboda ƙetare iyakarsu wannan al'umma bayan wafatar Annabi sallallahu alaihi wa sallama babu kuma wani tahrimu shar'i babu wani abin da za a halatta shi bayan kuma wafatar Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya zama haram ga wannan al'umma babu abinda da yake halal a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam har ya bar duniya yana halal to yana nan a halal ɗinsa ba zai taɓa zama haramun ba duk abin da Allah ya halatta mana shi a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam har annabi sallallahu alaihi wasallam duniya yana halal to ba zai taɓa komawa kuma haram ba tunda an rufe wannan babu babu sauran wata sabuwar shari'a da za ta sauka saboda haka at-ta'rimu shar'i ba zai sauka ba to amma Allah yana iya yi wannan al'umma ko wani bangare na wannan al'umma ko wata cikin wannan al'umma Allah yana musu yana iya yi musu ukuba da at-tahrimul kauni saboda zaluncin su sai Allah ya kasar da ilimi a cikin su saboda shishigin su sai Allah ya haramta musu wani ilimi wanda sanin sa zai sa su samu sauƙin al'amura sai ka ga mutum yana sayin wasu abubuwa tukuru wanda ba a sa shi ba yana ta wahalar banza to hukuma ce ta ubangiji saboda ya ki tsayawa ya ba Allah sai Allah ya jarrabe shi da wannan ka gan shi yana haramta wa kansa abubuwan da sunna ta halatta ya matsa wa kansa duk irin tafiyar da zai yi ko zai je dangon duniya sai ya yi sallah ya kawo da zai yi biyun nan ba da Allah ya sanya ta rahama da sauki ga wannan al'umma sai Allah ɗaya masa wannan duk zafin da ake duk sanyin da ake yi ba zai yi shafa akan kofi ba kamar yadda shi'a suke yi ba sa shafa akan kofi ko da zai yi shafa akan safarsa ba kamar yadda ya tabbata a cikin sunna ya ai bai halatta ba sai abin da sai hukun da yake yunkinu ta sabu ulmashi a nai sai wanda za ka iya tafiya a kai ba tare da kana jin wani abu yana fi fikarinka ba amma kafa ai ka ga in wani abu zai huda ka to ba za ka yi shafa a kanta ba dukkan rinka wannan ya saba a sunna akwai hadisin al-nasu ala al-jawrabain yana da cikin sunan at-tirmidhi hadisi ne sahihi wanda an jama'a da sunan qasimi yayi littafi guda akan wannan ya da maganganun malamai sura littafin albasa alal jawrabai to sai Allah ya ɗaya masa wannan ilimin na sunna sai ya tawahalar da kansa duk sanyi in kankara ce take sauka ba zai taɓa yadda ya shafar ba sai ya wanke kafarsa ko da da ruwan kankaran ne to kaga wannan at-tahrim kauni ne saboda wani abu da yayi Allah madaukakin sarki ya ɗaya masa wannan ilimin ya jarrabe shi da wannan ya jarrabe shi da bin wasu ijtihadat na wasu malamai waɗanda sun yi ƙoƙarin da bayanin hukunci suka kuskure kadan shi wani ya ma sa hukun din amma sai ce hukun ya yage ba zai shafa a kansa ba tare da cewa babu nassi da ya nuna idan hukun ya yage ba a shafa a kansa bal ma abin da zamu iya fahimta hukun sahabbai yawancin su da a yage shi saboda yawancin su talakawa ne ba su da kuɗin da za su dinga sa sababbin hukki a kodayaushe mutanen da suke zama su kira ma wani lokaci tana yagewa hala aure su tana bayyana a wajen sallah ai kun ji hadisi annabi sallallahu alaihi wasallama da yake wa mata idan an yi ruku'u an yi sujjada kada su dago su bari sai maza sun dago saboda me saboda kayayyakin su da suka yayyage ba ba abin da za a canza kayan sawa ina yake da damar da zai dinga canza hukki sannan kuma a gari suke mai yawan duwatsu garin madina gari ne wanda yake da duwatsu a kan wannan hukki za ka dinga tafiya sanda za a fita yaki a kansa za a yi tafiya to kuma a ce hukki kuma a yage ki ba inda a ce ba ka kan hukki idan ya yage ba a yi to da annabi ya yi musu bayanin wannan domin a yanayin da suke yanayi ne na bukatuwa na su san wannan bayani to amma ba a samu wannan ba to a iya samun ijtihadi na wasu wanda za su ƙara waɗannan sharuɗa wanda babu su a cikin sunna Allah ya ɓoye ilimin wannan a wasu kuma wani saboda wani laifi da yawa ubangiji sai Allah ya jarabe shi da wannan dan ya zama kankare wani laifuka kuma na nashi daban Allah yana iya yin wannan da taymiya ya yi wannan bayani a cikin littafin sa fatawa na goma sha tara ana iya samu a tahrim al-kawni cikin wani al'umma duk da babu at-tahrim al-shar'i a tahrim al-shar'i ya da bayan wafatin annabi sallallahu alaihi wasallam to haka Allah ya jarrabi yahudawa saboda zalincin su zalika jazainahum bi baghihim haka muka takalta musu saboda zalincin su fa bi zulmin min alladhina hadu حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا تدو wanda yake ya zalunci kansa ko ya zalunci al'umma Allah yana iya jarraba ta da wannan hatta kila har ma ana cewa innal muharramati alaihim 360 nau'a ana cewa abubuwan da suka zama haram akan al'ummar yahudawa sun kai ɗari uku da sittin nau'i nau'i ɗari uku da sittin haramun a cikin wannan al'umma kaɗan ne kaɗan ne shi yasa Allah ya yi bayanin haramun daki daki kaza haram ne kaza haram ne wa qad fassala alaikum wa qad fassala ma harrama alaikum Allah ya yi muku bayani daki daki na abin da ya haramta muku amma ba a ce an yi mana tafsili na abin da aka halatta ba saboda in aka ce za a yi bayani daki daki ɗaya bayan ɗaya na abin da yake halal to abu ba zai kai ƙarshe ba sai aka haram sai aka halatta aka bai aka yi bayanin haramun to duk abin da ba wannan haram din ba to halal ne shi yasa malamai suke cewa al-aslu fil ashiya al-ibaha asali cikin abubuwa shi da halacci sai idan nassi ya zo ya nuna haramci to a lokacin da za a ce abu kaza haram ne idan babu nassin da ya haramta abin cikin mu'amala ko cikin abinci ko abin sha ko sutura to al'aslu fihi al-ibaha asalin ka shine ibaha dan haka a zo ayi yi bayanin abubuwan da Allah ya haramta a sa a littafi kada ka ce an kuntata al'umma akwai wani malami da yayi littafi muharramatun istihala biha an abubuwan da suke haram amma mutane suna takaci da su suna takaci wajen aikata su sai wasu ke cewa ya za zo ka fara abubuwa kaza haram ne kaza haram ne kaza haram ne ki wannan yake musu wannan yana nuna saukin wannan a shari'a din har zai zama na haramun din ana iya fara shi a kididdige shi amma a ce za a tara halal mana sai yanzu a ce za a yi bayanin halal din da yake cikin ka kadai a ce sai an samu nafsi takalmin ka halal sai an samu nafsi rigar ka halal rigar babban riga ce ko doguwa ko karama yar japan ce ko yar china ko yar ina ce sai an samu nafsi a kanta a zo kan hularka a zo kan agogonka a zo kan ku sai ka kai kadai kana bukatar nafsi shi na na a yi bayanin halal din da yake cikin ka kadai bare a ce an yi sanan an shiga batun motarka an shiga batun gidanka kwanukanka tukwananka gadanka shimfidarka kujerarka a ce kowanne to da a ce da haka za a yi bayanin halal shi ma kowane abu ɗaya sai an cire shi an kawo masa nasinsa to da abin da zai kare ba to shi yasa sai aka yi bayanin haram idan aka bayyana haram to abin da ba wannan ba to shi ne halal shi yasa Allah da ya bayyana abubuwan da suke haram na mata nau'o'in mata da aka haramta wa mutum ya rabi mata alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum har zuwa ƙarshen aya sai Allah ce wa uhilla lakum ma a zalik an halatta muku waɗanda ba waɗannan ba domin su haka ce dan Allah sai an maka bayani to dan kaga abin zai tsawo an halatta maka da barbariya an halatta maka da fulata da bahaushiya ba indiya ba turiya to abin da zai kare ba to sai aka ce waɗannan dai su ne haram sauran da ba waɗannan ba duk an halatta maka su saboda haka in za ka kidan ya ɗari shida in za ka yi da dubu na nau'in mata matukar ba su shiga cikin wannan jerin gano ba to halal ne gare ka والواجب عليهم 248 أمرا abin da yake wajibi a kansu ɗari biyu da da arba'in da takwas umarni ɗari biyu da arba'in da takwas wata zalika shuddida alaihi sun najasati haka nan aka tsananta musu a cikin al'amarin najasa idan najasa ta taɓa wani to ba kawai ko abin nan zai yi ba sai ya sa abu yana kankarewa wani ya rauni ta haka sannan kuma idan mace tana haida ba za su kusance ta ba ba za su ci abinci da ita ba ba za su zauna da ita a gida ɗaya ba kaga wanda dai akwai tsanantawa a ciki ba kuma komai yasa Allah ya tsananta musu haka ba shari'a ta tsananta musu da wannan sai saboda zalunci su da shishigin su da ƙetare iyakar su da tajji da suke yi an sabilillahi kafira hatta la yu'atiluna al-haida hatta la yu'atiluna har ya zan ba sa cin abinci da mutan da suke haila wala yuzabiuna fil bayti ba sa zama da ita ba ba sa da ita a gida daya to wannan wani abu ne da Allah ya tsora musu saboda shishigin su tambayoyi da suka zo hannu suna da yawa lokaci ba zai bani damar amsa su duka ba amma za mu amsa wasu daga ciki wani yana tambaya ne gaskiyar waɗanda suke cewa maulidi halal ne saboda wannan ka'ida ta asalin kowane abu halal ne asalin kowane abu halal ne ba wai asalin kowace ibada halal bane akwai bambanci asalin kowane abu da Allah ya hore wa dan adam ya hore masa shi na sama ne ko na ƙasa na ruwa ne ko na waje asalin sai Allah ya halicce shi ne dan mu amfana mu yi amfani da shi al'aslu fihi al-hillu amma abin da ya shafi ibada al'aslu fil ibadati al-man'u ita ibada asali a cikin ta shine an hana ka sai da nafsi man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa rad man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa rad annahum shuraka shara'u lahum min ad-din ma lam ya'zan bihi Allah ashe kaga in abu yana da alaka da addini sai Allah ya yi izini ya ce yi kaza abinda duk da yi izini a kansa ba bai halatta ka yi shi ba abin da ya shafi maulidi a bara a Kano na yi majalisi a majalisin mu na al'ubudiya na yi kasa uku a kan maulidi sannan a bana na yi program a freedom wanda kun samu labarin abubuwan da suka biyo baya bayan su sun yi sun yi ma karerai ga malamanmu sun faɗa abin da ba ma faɗa to mu ma muka je muka ce a ba mu dama mu na je na yi minti da minti talatin ba ko arba'in amma aka fito ana ta kone kone har aka kusa kone gidan rediyon ma gaba daya to kasa din da zo da shi kasa din daga nan yayi tafiya kuma sai kamar ma sun hurawa abin nan sun karawa wato shi kasa din yaduwa wanda ba da ji abin nan program din ba sai suka tafi nema nan da nan aka dinga sai da kasa din wasu masu da kasa suka murmure a ranar a lokacin ai sai da kasa din ya bi dubu to kaga wani ikon Allah su yi sun su fice a cikin gaskiya kuma sai zama na sun kara mata kai sun kara mata karfi ka ta tunda zo da shi da ake wai dan kuma ba ba da shi dan tacce ne akwai mai dadi ta ta uku akan maulidi gaba daya amma wannan dan takaitaccen bayani ne amma duk yake yake yake ya fara musu da hankali sifofin da mai tsara'idi ya kawo a cikin littafinsa sai inganta wannan ba su ne sifofi da su alu suna suke tabbatarwa kawai ba a sha'ira suke tabbatar da sihohi guda bakwai kawai ga Allah sauran suna yin tawili su su ne kawai mai kawai ya kawo shi ba wannan fa'idi ba littafi ne na ilimi fi sabilillah ya kamata duk wanda zai yi karatu ya je ya nemi littafi na ilimi shi fa'idin nan ba wanda ba ya san me shi ya yi wallafa fa'idi shi yasa kullum tsare tsare ake kullum ka duba karshen fa'idi sai ka ga wani ya yi tsari saboda ba wanda yake da haƙƙinsa sai a ƙara wasu abubuwa a ce in ka karanta za ka samu kaza za ka samu kaza wanda ya yarda zai samu wanda kuma ya karyata Allah zai tsine masa ko a ce ya kafirta da ka idi ba wani littafi bane ka fara karatun ka da kanka ahla rusu ismawi ji iziya su risala suwa amma ka ce za ka dauko kawai ba ka lokacin ka za ka yi menene matsayin wanda ya sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam izgili ya san sunna ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi mata izgili ya yi addinin Allah izgili ya yi wa Allah izgili don haka ya bar musulunci duk wanda zai yi wa Allah izgili yana kanu ya bar musulunci kad kafartum ba'da imanikum qul abillahi wa ayati wa rasulihi kuntum tastahzi'un kad kafartum ba'da imanikum wannan kuma yana cewa menene ingancin littafin sai littafin nan mai suna a shifa الشفاء كتاب الشفاء الشفاء ليس لله وسع أما شيء للتابع الشفاء ما شيء ولا الشفاء في حقوق المصطفى ما القاضي إياه القاضي إياه كيف إذا بسكين معنا مين مالكية كان هذا الوشر وشيء ما سكوا كبر شرح في مسلم إكمال المؤلم كان هذا لتابع الإلماء في أصول الرياض والسماح يلا ده بس هيدا دابا ولا ايه irin kuma sharikul anwar masu kyau wanda malamai suke abin nan daga cikin littafansa akwai wannan littafin a shiga amma ya cika shi da hadisai waɗanda suke bara gurbi waɗanda suke manzu'ai waɗanda suke su inganta ba waɗanda suke na ƙarya da wasu shikayoyi da dama wanda su inganta ba wanda duk zai karantar da wannan littafi ya kamata zama yana da ido wajen sanin ilimin riwaya ya san hadisin da ya inganta da wanda bai inganta ba ya san hikayar da ta inganta da wanda ba ta inganta ba amma in ba haka ba zai ta rikka rami zai ta gaya wa mutane ƙarya wacce ba su inganta ba shi yasa za ka ga a cikin tarjamar shi wannan malami alqadi iyad da da imamu zahabi yi a littafin sa sayar alamin nubala ya kawo cikin batun da ya kawo na qadi iyad ya kawo batun littafin shiga yake cewa ina ma bai rubuta wannan littafin ba ya zubo da abubuwa da dama wanda ba su inganta ba ce da ya wadatu da abin da ibai haƙi ya rubuta a cikin dala'ilin nubuwa da ya isa kowa ya haƙura da abin da Tirmidhi ya rubuta a cikin Ash-Shama'il Shama'il Nabi sallallahu alaihi wa wasallam wanda yake karshen sunan Tirmidhi da ya wadatar saboda ka in har za a karantar da wannan littafi to zama ana da ido wajen sanin abin da ya inganta da wanda bai inganta ba hadisin kama ta kuno yi wallah alaikum shin hadisi ne ba hadisi bane wannan ba hadisi bane kama ta kuno yi wallah alaikum hadisi ne mawdu bai inganta da ba Annabi sallallahu alaihi wa wasallam ya faɗa ba kuma masanin sa ba munkar ne tarihi yana ƙarya ka masaninsa da yana ta kamata ku kudu irin yadda kuke haka shugabannin ku za su zama mun ga akwai lokacin da al'umma ta lalace aka samu zalunci da fasadi da da rashin kyautatawa a cikin al'umma amma Allah maɗaukakin sarki ya albarkaci al'umma da irin su Umar ibn Abdul Aziz wanda khalifa ne na ƙwarai Allah ya kawo shi ya dora shi akan al'umma ya dawo gyara al'umma har ana kasanta shi da kakansa sai da Umar har ana son ya shi ya zama al da khalifa na biyar duk da ba ya biyo bayan su kai tsaye ba bai zo ba sai bayan shekara ɗari da wafatin annabi sallallahu alaihi wasallam to kaga da a ce kamata ku ne wallahi alaikum shi kenan haka za a ci gaba da zama saboda haka ana iya samun shugabanni na gari kuma an iya an ta samun wannan a cikin tarihin tarihin musulunci al'umma ta lalace daga Allah ta shugabanci na gari kuma lokacin da al'amari ya lalace na daular abbasiya aka samu wasu khalifofi waɗanda suka dinga musgunawa ahlus sunna aka yi ta lailayar aqida ta muntazilanci ana ba ta kariya ana ba ta ƙarfi ana ta yada ta cikin al'umma lokacin khalifa al-ma'mun da lokacin khalifa al-mu'tasim billah da lokacin khalifa al-wasiq billah suka zama sun karɓi wannan aqida ta mu'tazilanci aqida ce mara kyau bara gurbi suka dinga yaya ta cikin al'umma suka gana wa malamai azaba suka kashe wasu suka daki wasu suka ɗaura wasu imamu ahmad ya sha wahala a hannunsu to ana haka kuma sai Allah ya kawo khalifa al-mutawakkil billah wanda shi kuma ya dawo ya gyara abubuwa ya dawo ya taimaka wa sunna kaga da kamata ku ruwa la alaikum yadda mutane suka lalace sai a cigaba da zama a haka sai Allah ya kawo khalifa na ƙarfi mu duba lokacin da a karni na hudu yadda daula ta ubaidiyya daula ta batiniya ta yi kakatutu a ko'ina a duniya musamman al-maghrib da al-mashriq al-arabi ya zama su suke gudanar da mulki aka dinga gallaza wa sunna aka dinga kashe malaman sunna ana yada shi'anci bakin shi'ancin ma wanda yake kafirta sahabbai ya kafirta abubakar da umar da usman ya yi ƙarfi har ma ana ɗaukar wasu daga cikin sarakunan wannan daula a matsayin allah irin su al-mu'izzu billah wanda ake masa take la shi'ta la ma sha'at al aqdar fa kun fa anta al wahid al qahhar abinda ka ga dama ba abinda Allah ya ga dama ba kai hukunci kai kadai ne wanda yake tilo ɗaya ne iko yana tafiya ana masa wannan taki ya al'akibu bi amrillah wanda ya zo har ya bai da kansa Allah har ma sai Allah ya kira suka dinga bauta masa amma Allah ya kawo daular salajika daular salajika daular saljukiya daula ce ta turkawa ta sunna ta je ta taimaka wa sunna ta fatattaki wannan daula ta karya ta ta dawo da shugabanci na daular na abbasiyawa suka zama suna da kwanjini a bagdad suna da kwanjini a sauran sassa na duniya to kaga da kamata ku ne wallahi alaikum yadda al'umma ta lalace da shi kenan sai a ci gaba da tafiya a haka saboda haka hatta mata na hadisin bai inganta ba amma za ka ji wasu na lafiya ana ta jawo shi ana ta sharbi ana ta gini akai ana gini akan ruwa to tambayoyin suna da yawa sai mu dan da sai mu dakata a nan wasu tambayoyin da ba samu shiga ba a sati na sama insha Allah ta kila ba ma karanta su sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa